Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. I'll ki zo mu Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alkhairi ya wurin naku. Lafiya limi ya wannan mako da aka ji da zafi aka ce lokacin abu a yi shi. Wallahi gaskiya an koyi zafin nan malam ba dama. Aini wannan wannan furannin da suke kofar gidana ko eh. aka ce wai ko bature ya ce duk wani abin da ka je yana maka daɗi wani lokaci kuma sai gashi da nashi kalubale kalubale haka Yau to ban ruwan nan za dai ka zo ka ga an yi ruwa an yi ruwa kamar amma ana daukewa ka bashi kwana ɗaya sai kamar hmm. kana fitowa ma kai kanka kana jin zafi bayan ruwan ya gama hmm. ruwa na daukewa sai ka hmm. ga zafi ka gansu sun yankwane na ce to ni kuma ba in na gansu sun yankwane wai sai ce zan dan fesa musu wai a ce in bari sai da yamma ce amma su ma suna son dan fesa musu haka je ba su ma su samu wannan su dan sha iska su ba su dan su gaba su dan farfado ko baba kamar da gaske ai baba bara na baka labarin rama a bayan gida da takin takin ba na zamani ba mm. takin alheri group to <laughs> takin da na zo dai da ake tarawa da compost ji bature mm. to taki gargajiyar nan da ya sheke ya sheke ya sheke tumatir ya ji daɗi ya ta cilla tsawo ya fi tsawo na ƙyaya. to <laughs> ko daga wannan tumatirin ne mu ma muka yi rabu. ai shi ne baban babangida amma amma hmm. mijin baban babangida wato babangida jibril kenan na'am mijin baban babangida na'am <laughs> mijin doctor ba shi bane doctor oh lalle ne ka <laughs> yanzu da gane doctor baban gida wato shi baban gida jibril eh sai mu wai wai ko bano menene ya ce wai ko an cika taki ne ko menene to bana sai na zo na sa mafi yawa a gaba inda fulawa take to fulawa da ka sani da a bakin kofar ofis ɗin na yan kudin kudin eh, eh eh haka ne irin wata eh hawa <laughs> ya sake tillawa ya fi tsawo <laughs> na ce to ina ga lalle kan sun yi taki zan fara wasan gona kenan eh kwarai kuwa eh ki shiga gasa <laughs> kila za mu ɗauki. manoma babban manomiyar Washington da Maryland <laughs> yanzu yanzu na ga na san na san haka ne yanzu taki nan baba zan hmm. cokali cokali zan zan zama eh, eh a sa hankali yawwa eh. amazon kwanan nan zan fara tallan shi a amazon mutane su je suka dan sa kaɗan gonar shinkafa su hmm. shance kin ga sai a yi tallake dan taki taki taki da taki <laughs> Baba, hmm. kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi hmm. da mika an yi rashe an yi rashi a wurare daban-daban haka yake eh, wato eh. bari mu fara mika eh. gaisuwar ta'aziya zan wata yayan ta rasu a kaduna hmm. wato malama asidi idi musa da aka fi sani da 'yar sanda wadda allah ya rasuwa ranar litinin a kaduna aka kuma yi jana'iza ta rana alhamis sai kuma malama saratu suda kasim a malumfashi sai wata 'yarmu alisa da ake muke ma ikirari da no matsala da mijinta musa dauda wadda su kuma suka samu karuwa jinjiri amma ya koma bayan kwanaki uku to allah jikan dukan waɗannan mamata allah ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin sama amin to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wazirin sarkin zangon kuma su alhaji yusuf a muda madugu da baki ɗayan iyalan gidan babu madugu na rasuwan alhaji ahmad madugu wanda aka fi sani da mr bobby wato bijin hajiyara ramatu mr lady boutique kenan wanda allah ya wa cikawa a farkon wannan mako to Allah ya kansa da rahama da sauran magabata sannan gaisuwa ta musamman zuwa ga mai ɗakin sa Hajiya Ramatu mai Mr. and Lady Boutique da kuma Alhaji Ali Madugu da Alhaji Sidin Master to a gaba kuma sai ta'aziyya zuwa ga iyalan wani dan uwa wadda ake kira Alhaji Tela wanda Allah ya masa rasuwa akan iyakar nan Amurka kenan da kasar kanada a lokacin da yake kokarin ketarawa ya shiga kasar kanada kenan Allah ya karbi ransa uwansa to an ce yan uwansa suna unguwar eh mm. wallahi an ce yan uwansa suna unguwar nima accra to Allah ji kansa kuma ya ba dangi hakurin jure wannan rashi to kamar yadda aka yi wato ana ta'aziyya kuma za mu miƙa gaisuwar taya murna na cika shekaru na cika shekaru 63 a duniya to Allah ya kara nisan kwana amin amin wato zuwa ga Khalifatul Akbar Ustaz Ahmed Abdul Fail Abdullahi Mai Kano Jallo kuma shugaban kungiyar Tijjaniya ta Tijjaniya Muslim Council of Ghana wanda ke tsayar da maulidi na Baba Jallo wanda za a yi a ranar 26 ga wannan watan August ko kuma august 26 kenan wato watan gobe za a yi a garin farai to allah ya maimaita muna ya kuma ba da ikon isa wurin amin suba amin bari kuma mu shiga babin sada zumunci baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya da sada zumunci ga Dinatu Jakawa da Deborah Bande sai Daniel da James Dion da Mary Ruwan da Dan Ladi Burga sai Kabir Isa Kobi da Bala Ahmed da Rabigen sai Alhaji Bello Datti turabu a birnin Legas mai masaukin baki. da mai martaba alhaji dantala shehu sai ali abari abubakar da ambasado hassan muhammad hassan sai gana sani na ofishin jakadancin najeriya a nan washington dc da alhaji muhammad anka sai ashiru abubakar da malam babaji turaki da baban bature yakubu yankai sai barista ab mahmud da barista Sa'ida Sa'ad Bugaje da Alhaji zai dubala kofar sabuwa birnin Kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa mun samu saƙonka mun gode Allah ya ƙara zumunci Allah kuma sa a dawo haji lafiya sai mun zo ne da ake sha shan ruwan zanzan ne ko? Eh eh haka ne fa. <laughs> Yawwa <laughs> sai. Haji Baburut. <laughs> Yawwa. Mm. Gashi kuma yace wai yana da tsaraban yana da tsaraban labarai zai kawo mana buhu buhu to Allah ya dawo ah, kai to ya samu daga ake ke <laughs> haka yace <laughs> sai hajiya zainab nunu da habiba usman mamar hafsat sai hajiya aya talatu lady da hannatu dauda tanko sai baba andu jarmai a a huntuwa sai hajiya a sama'u fete mai wankin mota a birnin kano da Christishwe mai ɗinkin 'yan gayu a birnin Jos, sai Bashir Alhaji Manzo da Daula Salim da Denis Datar daga hos Musa Yaro da iyalansu. Sai Dr. Abdulmumin Sa'ad likitanmu a nan Amurka da Dr. Alasan Yusuf da Dr. Gambo Dauda Katsina sai Dr. Habiba Ismail da Dr. Mai dara da Abdulmalik Inusa da kuma Abdulrazak Bello da fatar an tashi lafiya. Amin sun amin. To sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abar huce da, da ta fito daga Isu Dila Faki a jihar Kaduna. Ya ce gaisuwa da fatan alkhairi da daukacin ma'aikata na VOA Hausa. Sannan kuma ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin faki alhaji Jafar Aliyu da mai martaba sarkin faki alhaji Sani Jafar Aliyu da kuma alhaji nuhu tsiga faki da musbahu mansur faki da kuma tijjani reka faki da sani mulo faki da alhaji ibrahim mai kanwa kofar gabas faki sai kuma sha'aibu mai bulawus kofar gabas faki da ashiru mai barkono kofar gabas faki da alhaji haruna wallo kofar gabas faki da alhaji bashir gidan mabuga bakin kasuwa faki da kuma murtala dan faki da gambo alaska kofar gabas bakin kasuwa paki da ibrahim godi baban suleiman kofar gabas faki da tahiru danju faki da kuma gali suraju paki da nuhu lawal paki da kuma sarkin hausa hausawan garejin olodi a jihar oshun da al'ummar garin paki baki daya mai gaisuwa isu dila faki daga jihar kaduna to sai kuma wannan gaisuwar sada zumunci da ta fito daga sani muhammad cindo unguwar karofin ba daki a jihar bauchi tarayyar najeriya da ke cewa salam boa filin abar ya huce da fatan masu gabatar da shirin suna lafiya ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga malama zainab malaman makaranta a bauchi da kuma hajiya dada maman bashir bajabure da kuma habiba maman jafar abuja to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga ahmadu manija daga bauchi unguwar karofin madaki wanda mai girma dujuman bauchi alhaji bashir yakubu lame ya bashi sarautar gargajiya na magatakardan dujuma a bauchi to ya ce yana mika godiya ga dujuman bauchi da ya bashi wannan mukami to allah ya taya ahmadu ya riko wannan mukami To sai kuma gaisuwa zuwa ga mai mu Malam Musa ungoji da ke Yobe a jihar potaskum Sannan kuma muna taya iyalan marigayi zannan maidala yarin Potoskum ACG Usman Maina Kaina bisa bikin nadin sarautar garkuwar yamman Potoskum da aka yi wa ɗansu a kitaji Hussein Adamu Usman Maina Kaina da mai martaba sarkin Potoskum mai Umaru Bubaram ya bashi Allah ta ya riko ya kuma bada nisan kwana. To amin suma amin. To baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa Ko da aka bari mu yawwa to bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe a waɗannan eh, likitocin takarda akwai a turanci ana cewa waɗanda ba likitocin na jinya ba yawo ba na jinya ba waɗanda suka eh. yi karatun digirin digirgir ko lalle dai ka haka yawa yawa to bari mu fara da yawa mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya ga dr gideon dan maryam da dr harold daniel sai dr hashim gumel babanmu kenan a nan da dr ibrahim sallau tsohon shugaban ƙungiyar zumunta na ƙasa wato ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka na ƙasa hmm. da Dr. Jafaru Sa'ad sai Dr. Jibrin Ibrahim da Dr. Samuel Jimba da Dr. Mary Shu'aibu. Gaisuwa fata alheri ga Dr. Muhammad Hashim da Dr. Muhammad Ladan sai Dr. Musa kyau sai Dr. Yahaya Musa sai Dr. Musa Yahaya Malumfashi da Dr. Mustapha Babaliya sai Dr. Mustapha Sugungum gaiso fata alheri daga Professor Grace Esron da Professor Christy Belt da Professor Samuel Zalanga da Professor Shedrack Best gaisuwar fata alheri ga Dr. Samuel Guteng. gaisuwa a bare huce zuwa ga dr umar ahmed mohamed da dr usman bugaje da dr usman mohamed sai dr yusuf habu fulfulde da fatar an tashi lafiya. Ya Allah ya yi jagora a cikin ayyukan da suka sa gaba duka. Amin. Allah ya bada nasara. Amin. baba yau labarin da zan baka ba dara bace ta gida dai amma dai a can eh. wajen katsina ne lamarin ya faru. Oh. <laughs> Hmm. Ba dara bace ta ci gida. Eh, haka. Yau wato, to wai baba, hmm. wai wani otel ne a katsina. To. A irin yadda kowane wurin kasuwanci aka kowane akwai yadda suke tallata kansu da abin da suke harkar kasuwancin su. Haka. To a wannan otel din a wurin cin abincin bangaren cin abincin sai aka rubuta cewa wai ka ci iyakar cinka. To. Amma ba kai bane zaka biya jikanka ne zai biya kuɗin. a cikin hoton da aka rubuta a bango haka ci iyakacin ka amma ba kai bari za ka biya kuɗin jikan ka jikan ka ne zai biya to wato sai baba eh. wani ba haɗeje ya shiga wurin da ya shiga wurin sai ga wannan rubutu eh. ya ce ashe lokacin cin banza ya yi shi ko ko aure bai da shi ballantana a ce mata eh, har ya jika eh. yawwa sai ya bari ran da yana jin yunwa ya koro yunwa hmm. ya sha maganin wanke ciki ba ba eh, ya to don ya ci ya musu cin yawwa ya ci na banza shi ke ya yi musu cin kacha kenan yawwa ya ga <laughs> wani <laughs> <laughs> wai ya ga wannan ya oda ya ga wanda ya oda ya ga wanda ya oda ya gama hmm. cin abinci ke nan yana ya wanke hannu yana so ya tashi sai ka eh. amika musu bin haka sai a'a bai gane ba <laughs> ka gane tunda baka iya katsiranci ba ba ka gane <laughs> na'am ce bai gane ba. To. Ba sun ce wai idan ya ci abincin Jika shi ne zai biya ba sai suka ce eh ai jika shi ne zai biya ai wannan kuɗin da aka bashi ba wai kuɗin abincin ba ne. Eh. Ya ce to kuɗin menene ya ce ai kuɗin abincin da kakanka ne ya ci gashi can baya. <laughs> Sai <laughs> eh, kakan shi yana na a cikin. Eh shi na shi ne ba zai biya ba. Ewa hmm. shi kai ba za ka biya ba. tun da dai abu nan wai aka ce ai ba naka bane na kakanka ne ga a eh. bayan ka ne eh, eh, shi ne ta abincin kai kuma za ka biya kai kuma wanda ka ci jikan ka zai zo kaka da mu jikan ka ya dauki wannan bashi wanda <laughs> baba a ce ashe shi bai sani ba yana yana ce a bashi wannan ana ba wa duk yana dublin billin ne ce bai sani yo yana ta a wani ne ke kara wa <laughs> eh, shi ya zo cin baza <laughs> bai sani ba ne ba an mai ragi saboda da zai biya daidai na kakashi da ba ba zai iya ba ke ai to to Allah ya sa ma ya zo da kuɗin biyan na kakashi <laughs> ba ya zo da aljihu eh. ya ga da ya hude ba ai da ni sai ce musu ce to kaga ni dama ba zo da kuɗin wato wato eh. wannan ba hadeje a wancan mako da ya haɗu da shi ba nufi a eh, maka eh. suka sha camta da shi ya ɗauka a katsina zai sha ya sha shi a katsi da zai sha zai gane kuskuren shi da wannan labarin yawwa dan garinmu ne bashir yahuza lufashi ya ba da eh. wannan labarin to da fatan eh, yawwa bashir an tashi lafiya kai kuma kar eh. da fata kai kuma kana da jikan da zai biya maka bil in ka je cin abinci a katsina ko kuma ya shi ma biya na kakai ai kuwa na ga malama jini na daga bana nusa bini da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri shine